Karfe biyar da minti arba'in da biyar Sido Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanun labarun. A yau ne ranar da aka keɓe a faɗin duniya domin tsabta al'ada ga mata. Mun leƙa a makarantar kwana ta kele da ke cikin yankin jihar Zandar. a cikin jihar doso al'umma garin dan tambo karkarar kware mai ruwa suna amfani da ruwa waɗanda ba tsabtattu ba sun yi kira da aka musu ɗauki a rahotonmu na musamman a yau za mu leƙa a doso inda za mu yi magana akan wani wajen koyon ayyuka hannu ga mata mai suna lilwal to yanzu sai a gyara zama domin jin labarun dalla-dalla Wani ayarin bakin haure 'yan ƙasar Nijar da aka turo su daga ƙasar Algeria sun iso a Agades a yau. akalla sun kai su 700 cikinsu 600 matasa ne majiya ƙarfi, mata su 85 yare da basu da 'yan rakiya su 70. da yawa daga cikinsu sun bayyana irin musgunawa da aka yi musu kafin a turo su. bayan da suka zo ƙasar Nijar gwamnatin Nijar ta ɗauki nauyinsu tare da abokanin hulɗa. A yau ne ranar da aka keɓe domin tsabta al'ada ga mata, albarkacin wannan ranar mun leƙa a makarantar kwana ta Kele da ke cikin yankin jihar Zandar domin jin halin da ‘yan matan suke ciki, sai mu saurari ya tingiri mai abdu mai kula da makarantar a hirarta da habibu garba suna da matsalan kit hygienic yadda suka ce kuma shi kit hygienic da suna da shi yanzu da basu da kitkin a plaskin kitkin duk matsalolin da suke kwanta shi suke ciccira su yi intelligence shi com kit hygienic yanzu su ne matsalolin nasu kuma yadda suka faɗi na likita ma haka ne ya hida musu in ya tashi surtu in examin ya kusa ne a lokacin yake tashi duk sun ta lakwal su zube a dauka a kawo su kuma yanzu harkar likita ma in ya tashi in ya dozar di mata sai mun yi deplace cikin dare ma sai mun ta sai e. mm. daga nan zuwa sai e muna tafiya ya kai ko 2 km babu mu yanda deplace ma cikin dare nan ya tashi mai gadi ya je ya dauko amalan amalanke da gidan shi ya kawo in ya so sai mu dora maladikin mu kai can nan ya traite sai mu komo Kafin haihuwa ga mata masu juna biyu kwararru suna jan hankalinsu na masu juna biyun da su yi awon ciki a dogon dutse da yawan mata ba sa girmama wannan ka'ida abin da yake zama matsala ga masu juna biyun a wajen haihuwa su sumana haruna babban likita asibitin dogon dutse a hirarsa da hasmi guruza Idan muka duba alkalummanmu mun gano cewar mata da dama ba sa yin awon ciki na hudu. shi kuma Nijar da abokan hulɗarta na bukatar mata su je su yi awon ciki har sau takwas. Wani bi hudun ma ba a cika su sosai. Matsalar ita ce lokacin da matan ke zuwa awon na farko tuni ma wa'ansu juna su har ya kai wata biyar ko shidda. kenan akwai wuya ta kai ga awo na uku kafin ta haihu daga mace ta gano cewar ta samu jinkiri wajen al'adarta ya kamata ta hanzarta zuwa gidan likita don a duba ta da an ga tabbacin cewa lalle ciki ne ke gare ta to kenan sai ta soma awon juna biyu hakan zai ba da damar samun adadin awon ciki da suka dace amma sau tare mata suna haihuwa bayan awo na ɗaya ko na biyu kawai alhali ko alkaluma da ke bincike kan mata masu juna biyu har su kai ga haihuwa bai cika ba. Wasu unguwannin Alit da ke cikin yankin jihar Agadez suna fama da matsalar rashin ruwan sha a waɗansu gidajen asibiti kamar asibitin kare su ma suna fuskantar irin wannan matsala inda za a kawo mara lafiya amma babu ruwa. Dokta Jamila ta yi wa mutar Abdullahi ƙarin bayani. Wannan likita tana cikin matsala matsala babba kiwon lahiya bai yiwuwa sai da tsafta in an ce tsafta kuma sai da ruwa wuri ne ana rike 'yan malati kamar masu babban tari ana aihuwa ciki in akwai likita kusa wadda za ta samu biyan bukata komi da komi ai can za ta taya ba ma aihuwa ba ko wani cuta ma da manya kaka in an ce maka sai ka zamna cikin likita wani lokaci kaɗan awa biyu awa uku in babu inda za ka tai makewaya ka yi bukatunka babu ruwa wannan duka ai kun ga yana kawo cikas A ɗaya ɓangare al'ummar garin ɗan tambo a karkarar kware mai ruwa jihar Doso suna da matsala na samun tsabtattun ruwan sha ya yi shekaru da dama da al'ummar garin suke shan ruwa wanda hakan yana da illa ga lafiyarsu. Hamsatu Muhammadu wata mazauniyar garin ɗan tambo ta yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. rijiyar mu ba ta da ruwa muna da matsalar ruwa kwarai kwarai ko mun jawo ga sunan ba su da kyawu ga nisan ja wanda bai da jaki sai ya wahala ga ja matsalar ruwa ita ta dame mu nan cikin garin ga na dan tambo mu ruwa raina abba mu da duk siyasar da an kai rai kukan ruwan nan da muka bada amma dai har yau ba mu samu ba kuna gani ga sunan wani ma ko an bahe su bai toilet da su bai arwala da su saboda ba su da kyawu da ruwan ga suna muka abinci suna muka arwala su muka sallah su muka wanka su muka ba diyan mu wallahi suna muka sharan ba mu da waɗansu mazan mu sun wahala diyan mu sun wahala muna son taimako ga wahala abinci ga yunwa ga ruwan mu kun suke ai mana foraji mu samu famfon ganin zamani gari duka akwai shi sai da nan ga. A yau da safe ne ofishin daraktan jami'an tsaro na gundumar Tani suka gabatar wa hukumomi da al'ummar garin mutane biyu da suke da hannu na kai hari a wata mota da ta fito daga Agades a lokacin da suka kai hari ga motar suna cikin wata motar kira Toyota pickup ne a cewar daraktan 'yan sanda na Tanut Maharazu amadu a hirarsa da Mansur alhassan Dangance da farmakin da 'yan bindiga suka kai ma mota jigilar fasinja ta Sonef sun yi awon gaba da tsabar kuɗi da ta kai miliyan 30 na sefa. kuma sun raunana mutum ɗaya ganin cewa motar da ta kawo farmakin sabuwa ce mai launin ƙasa-ƙasa nan da nan muka bita kuma muka cin mata muka kama direban da muka yi bincike a gidan shi mun gano wata bindiga aka karan set da shajjar biyu da harsashe hamsin da wayar turayya ɗaya da tsabar kudade sama da miliyon ɗaya akwai wasu sauran abokan nashi da muka gano cikin karkarar za mu haɗa kai da abokan aikin mu da ke can don su kama mana shi bayan bincike sai mu miƙa shi ga mahakunta. A ɗaya sashe wata mota sifiri da ta fito daga dogon ƙirya gundumar dogon dutse ta nufi yamai ta kama da wuta a yau da safen nan kusa da birnin dogon dutse. Matafiya da kayansu a cikin wannan mota duka sun tsira kuma an ciwo kan wutar a cewar ajidan chef Idrisa Abdu jami'an kwana-kwana a dogon dutse a hirarsa da Aliyu Bawa. bayan mun kashe wutar mun shiga duba abin da ya haddasa gobarar mun gano cewar daga wayoyi ne kamar yadda direban ya shaida mana an samu asara mai yawa tun da rabin motar duka ya kone kurmus ba a samu rashi ba ko kuma wani da ya ji rauni cikin binciken da muka yi mun gano cewar motar ba ta da abun kashe gobara ina ba masu motocin shawara su saka na'urar kashe gobara tun da kunga Idan direban ya samu horo kan yadda ake kashe wutar da wannan na'urar ta kashe gobara da ya kashe wutar kahin ma mu samu mu kawo musu agaji sai dai kashi ko da muka zo gayya ta yi aiki komai ya ƙone kurmus. A cikin da'irar birnin mai nasarwa yankin jihar Difa mata suna noma amma sai dai da ƙyar suke kai ga filayen noma. Don haka ne a wannan shekara ƙungiyoyi masu kare haƙƙin mata suka yi hubasa domin dafa wa mata malama kare mala Ibrahim mamba a ƙungiyar mata na mai nasarwa a hirarta da Mamman Idrisa. Gaskiya ni a ganina yau mata suna kawo gudunmansu sosai a zamantakewar gidansu kuma noma da ake faɗi in ka sa kuɗin ka aka je aka muka noma ai kana noma amma su gani suke an aka ce harkan gona ne mace me za ta yi da gona alhali mace na akwai mace mai yara akwai mace mai hali wanda za ta sa kuɗin ta ta yi noman ta da kanta da kanta saboda yau mace in ta yoma wa take taimakawa gidanta ne da yaranta aka zo rabon gado sai dai a ce mana a'a gonan a ba maza wancan gurin sai a mana kambacin shi a ce kai an maida maka kuɗi saboda kai mace ne mu kuma wallahi alhali muna son kai mu saboda mu ma za mu yi gonan nan yanda addini ya tanada a raba a bamu sai su ga abin da za mu yi da shi saboda tana da yanci kai kana ta makan gonan ku ne ita ma gonan su ne mai da yanzu muke tayi akan shi daidai ne mace daidai ce a gaban kotu kamar namiji take yanda namiji zai mai kalliki gona mace za ta mallaka Sarrafa turaren wuta yana daga cikin sana'ar da matan yankin Manga suka dogara da shi wanda jihar Difa ta yi fice a wannan fanni. Da yawan mata suna ɗaukar ɗawainiyar iyalinsu a cikin wannan sana'a ta turaren wuta. Aishatu Ahmadu ga abin da take shaidawa Abdullahi Maina. sai da turaren wuta ne kasuwanci na turaren wuta shi ma ya rabu ya kai kala hudu akwai shi turaren wuta a haka itce akwai jawi akwai firami bangaren shafawa akwai kuletam akwai humura akwai alkama akwai mai madara yanzu damana da muke ciki a lokacin ne turaren wuta yake da mahimmanci lokacin damana an yi ruwa an dauke wannan zaka sa turaren wuta ka ɗakin ka zai yi kamshi jikin ka zai yi kamshi kiran da zan ma mata wanda suke zaune babu sana'a gaskiya mace dai ta dogara da sana'a ka ai zaman banza yanzu lokacin zaman banza wannan ya huce ba turaren wuta kadai ba tana iya wani sana'an ta haka na bakin kofan gida ma sosai yana raba mana asiri muna samun wani kuɗin mu na kashewa haka na cikin gida kamar yaran mu suna zuwa lekol muna ba su kuɗin recreation da wani dan zuba a dashi haka mu mata an muka haɗu muna wani fa'in dima haka muna haɗa muna ɗauka. To yanzu sai mu shiga a rahotonmu na musamman inda yau fiye da shekaru goma sha biyar da aka buɗe wata cibiyar koyon aiki ga 'yan mata da ke cikin birnin Doso da ake kira cibiyar Lilwal. Da yau masu koyo suna rubuta sunayensu a cibiyar domin koyon ɗinki da girki da dai sauransu. Nana Hadiza Hassan ta leƙa a cibiyar ga fasarar rahotonta. Muna cikin ɗakin bayar da horo ban walle inda muka haɗu da 'yan mata kusan talatin kowace na mai da hankali kan aikin da ke gabanta. Wannan cibiyar baya ga koyar da husa'o'i ga matasa kyakkyawan waje ne da ke ba matasan masu gurin kasancewa ƙwararru damar su cimma gurinsu. Kadiya'u wadda ta buɗa cibiyar ta mana takaitaccen tarihin shagon. Mun buɗe liliwali a shekara ta dubu da takwas yau ina da yara talatin muna ayyuka daban-daban amma mun yi ba da ƙarfi kan ɗinki sai kuma wasu ayyukan hannu kamar su kurushe na hannu da na injin. Muna ɗinkin dara kuma muna koya musu dahuwa da tsafta kuma da kudadi. A garin Doso, 'yan mata da matan aure ba sa zaman banza, kowace na ƙoƙarin samun cin gishin kanta. Yau a Doso a fannin aikin hannu, ɓangaren mata ba a kama hannun yaro. shagunanin ɗinki na mata sun yi na maza yawa, tun da bayan horon muna kama musu da shawarwari cewa kada su zamna ko da sun yi aure su rinka yin sana'o'i. Ganin cewa abubuwan da suke koyo na da yawa, 'yan matan na da zaɓi kan abubuwan da suke shawa. Ni tun ina koyo har ma na samu diplom ban bar shagon ba, ina jin daɗin yadda na koya aiki na. guri na a ce yau na buɗe shago na na kaina. Ban samu diplom ba tukuna, ina koya kuroshe da dinkin kayan dari da na daruruwa da dinkin tela. Shugabar cibiyar ta liliwalle bayan horo ta karbi wasu 'yan mata biyu da ba su tare da iyalansu inda take ba su horo kan sana'o'i. san kano kai san bu ai alkawari ne na ɗaukawa kaina na ce insha Allahu ganin yadda garin ga na doso yake zan taimaki yara yan uwana mata samu gishin kansu dalilin da ya sa kenan na ɗauko yara mata biyu na kawo su gidana na koya musu aiki in sun koya sosai zan maida su gidajen su ci gaba da ayyukan su. lokacin da na ɗauko su lokacin da su a aurar da su suna da shekara sha zuwa sha da na ga rikicin ya sirmike na ɗauko su na kawo su na ce zan iya rike su abin ya burge ni sosai ba zan iya mance da shi ba wannan wani darasi ne da ya kamata a yi koyi da shi a bangaren tarbiyya saboda ilimi wata hanya ce ta buɗa sabuwar rayuwa madalla jama'a masu sauraron mu da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a kasance lafiya.